Ka shi wurin dan tsatsun ne za a rubuta takarda. Wai kuma za ta yau. Wannan ba shi zai tsorata ka An gama ranka da ni. Wallahi shawara zan baka. Ni fulana a yau kuma fulana a gobe amma. Wallahi. Ka zama ɗan. Ba. To wani gaje shi ba kai ba. Ka ma bari. in Allah ya yi kai ne sarki Sen sen ah! sen nereye Sen ce an haihu kawai haihuwa aka ce an yi yara da kyau yari ma ka ci eh, yari ma ka ci yari ma ka ci ai to kaji kaji mun wa Allah maɗaukacin sarki godiya da aka samu ɗa namiji Allah ya samu haddacin ubangiji Allah ya bashi tsawon rai amin ran kai dade kai ma Allah ya baka tsawon rai amin liba ya bai wa uwar lafiya amin ni salati goma ga sallallahu alaihi wasallam kai liba da daga hannu ana addu'a a daga hannu Ya rakin su da kyau ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين Amin. الله الذي تنزل عباده فيه يرزق من يشاء بغير حساب امين الله يبارك اوري امين الله يكاو arziki da wadata amin wannan mahaifiya Allah ya ba ta lafiya amin wa ta taqabbal minna innaka antas samiul du'a alhamdulillahi rabbil alamin amin assalamu alaikum rudewa da da haukacewar kanka a nan gudun ni ne na kama hannu shamaki ni ciki to shi ne sai mu zama gurguzu abu farin ciki da gefen gaba Allah ya ba ku jira yake ba a akwai gaba shamaki ni Allah ya ka waziri eh. amma shamaki ni Allah ya wuce ranka waziri a ƙarfin kwallashi

gyara kin tsire kyau waɗannan munafukai ne ina cikin tafiya ta baya ina wucewa mutane mata da sauran sarkin cirun da ake ana shiga gidan sarki wai wai mata sarki ta haihu da miji ta haihu na ta nake tambaya me kashin ciya na ta nake tambaya to ba nake ranka ki faɗi gaskiya me yana ki me ba nake ya hakuri kan kai dade kan kai dade kan gani wallahi ki kashi take man ka sai na halaka ki na murkushe ki gaba ɗaya don ba ki da wani amfani a wurina da haka ba same ni k'i ba ruwanki ya ta mai naki ko na annan na zauna da kin da farin kafa wace ya shiya nan ne tashi magana kike ta da ni ba komi ba komi ni zan ki akwai gulma da aka yi da munafunci a cikin garin nan haihuwa a garin nan wai mata sarki ta haifa da namiji farautar ruwa ruwa sauka ɗan tsatsun eh, ne. Wani ne ɗaiɗaiɗaiɗai. Akwai abin da ke tafa da ni boka ɗan tsatsun Sani dai ka san halin da nake ciki. Ba abin da baka sani ba. To yanzu yau ta ƙara ɓaci. Matar sarki gwamfa ta haifi ɗa kuma namiji. Ka kuma san cewa babu abin da ke so a duniya irin gadon sarautar nan. <laughs> arewan law nan ɗari ayo pa sarauta ɗaɗam sarauta na sami ta ko? na ɗame yawa boka yawa boka ina tabbatar maka idan na hau gadon sarauta a tura dutsen nan a gina maka gida na dutse sama da kasa a a yiwuwa kenan ai matana ƙarami an tsawari. Allah ya sa ya girma ya zo guri na ni zai cika alkawari Oh, ya ce a duniya ko ne. komai ne ne na haɗa min mm, ɗaɗi na ɗaɗiya yi ni kuwa za a same ni mai cika alkawari zan cika alkawari idan ba cika alƙawari ba abin da ɗan naka ya ga dama yi mani idan ma'aimana da dawo an ta a'a ba za ta kai mu ga haka ba alhamdulillahi mun gode wa allah maɗaukacin sarki da ya kawo mu wannan rana ta kwana bakwai to sarki dai ya sa wa ɗansa suna ƙaddafi allahu akbar Allah shi raya gaddafi. Allah ya raya gaddafi. Amin limam Allah ya sa ya gaji sarki mai adalci. Amin. Allah ya gaba mana ni ban sani ba tun da aka fara wannan abu tun da safe na lura idan waziri ba mu shi ba wannan haka yi to ban sani ba allah ja zamanin sarki ko an lura da tun da aka aiki wannan yaran yarima waziri hankalin shi ya canza yanayin shi ya canza komai nashi ya canza wanda yake na shekaran jiya ya fi na jiya na jiya ya fi na yau to yanzu duk sarki ya san da wannan Allah ya ja zamanin sarki maƙotanmu sun aiko da gudunmawa sun kuma turo jama'a su sun aiko kuma da masu raye-raye da masu wasan gargajiya har da mawaka alija zamanin sarki Allah ja zamanin sarki a gaya musu ana godiya ai muna za ta yamu, kuma duk mai kwanan mu daga abin da Allah ya ba mu ya ta yawo da mun gode musu Allah ya saka musu da alheri amin yara rakin su da kyau ba masu mu godiya ba mutanen cikin ƙasa da baki masu kuma a shekarar nan da duk wanda yake biyan wani abu na gaba da haraji da dauke ba godiya suke Allah ya saka da godiya suke wannan jariri ya zo da alheri ya ga zo da alheri Allah ya raya gaddafi amin to sai dai ranka ya dade yau wannan daren tunda ka bani umarni zan tafi in je in nemi malamai a kwana ana ishiriniya to sai dai kuma ranka daɗe idan malaman suka gama dan abun goron nan wajen wazirin za mu je mu karfa ne ran kai da koyar da a yi sauri ki da ya da sani ga shamaki kuma shi ne ga masa ya zo karba an gama ran kai eh. an gama ran kai an gama Allah shi taimake ka an gama liman duk abin da ake bukata a zo ta gurin mu Allah shi ta yama alhamdulillah alhamdulillah ai wannan abin farin ciki ne da ya zama lalle mu nuna farin cikin abu ne da ake nema shekara da shekaru gashi Allah ya kawo mana shi rana daya kai ka san dai da ɗa saye ake yi a gidan nan na sarki a sayo ɗari rana ɗaya liman wannan haka yake amma da yake abin na Allah ne sai ya so yake barwa to yanzu gashi ya so ya bayar Allah ya jaza mana Allah ya jaza mana ranki daɗe wani albashir na zo miki da shi daga fada na samu labari cewa babban aminin yallaɓai ya tashi mutum takanas ta garin nan ya tafi Nijar domin ya kawo mana fati Nijar a yau ɗin nan ta zo a rakashe domin bikin sunan Muhammadu Gaddafi. Alhamdulillah. Jakadiya. Ranki daɗe. Godiya muke. Don haka za mu je mu ma mu sakata mu wala a wurin. inda yau rana ce ta farin ciki ta guda kenan Allah ya raya

ở trong quăng wannan rana ta yau ranar da aka samu kenan mun gode wa Allah madaukakin sarki da ya kawo mu wannan rana da kwana bakwai kuna ji da kyau to sarki dai ya sa wa ɗansa suna dafi yau nake son da sarki abdulrahman ya zama na hannun Me sami shi nan ne? 原来你就怎么爷，你大爷！ gaban mazan fama ado da ake wa bambarma sarkin da ba shi bambarma yan mana da alfarma gwargwadon iya wajen gwamma